ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين lalle a cikin wannan abin da aka ambata na kisar annabi Nuhu da mutanensa da kubutar da annabi Nuhu da waɗanda suke tare da shi daga muminai da halkar da kafirai daga cikin mutanensa akwai izina ga masu la'akari amma mafi yawansu ba su kasance masu imani ba.